طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أيها الأحبة في الله إننا نسمع الكثير يتحدث عن ضياء البركة وقلتها وإذا تحدث الآباء والأجداد فإنهم يخبرون كيف كانت البركة في كل شيء في الأعمار والأبدان والأموال على الرغم من قلة تلك الأموال وكيف هي اليوم قد ضاءت أو مهقت إن المسلم يطمع أن يزاد في وقته وعمره وماله وأبنائه وجميع محبوباته ويدعو الله عز وجل أن يبارك له فيها وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالبركة في أمور كثيرة والبركة أيها الأحبة في الله هي ثبوت الخير الإلهي في شيء فإنها إذا حلت في قليل كثرته كثرته وإذا حلت في كثير نفع ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها استعمالها في دعاة الله عز وجل ومن تأمل في حال الصالحين والأخيار من العلماء وطلبة العلم والعباد يجد البركة ظاهرة في أحوالهم وتجد الرجل وتجد الرجل منهم دخله دخله المادي في مستوى الآخرين لكن الله بارك في ماله وهو مستقر الحال لا يطلبه الدائنون ولا يف ولا يثقله قدوم الزائرين والآخر بارك الله في ابنته وحيدة تخدمه وتقوم بأمره وأنجب له أحبادا هم قرة عين الله والثالث تجد وقته مأمورا بطاعة الله ونفع الناس وكأن ساعات يومه أطول من ساعات وأيام الناس العادية وتأمل في حال الآخرين ممن لا أثر للبركة لديهم فهذا يملك الملايين لكنها تشقيه بالكد والتعب في النهار وبالسهر والحساب وطول التفكير في الليل والآخر له من الولد أشرة لكنهم في صف واحد أعداء لوالدهم والعياذ بالله لا يرى منهم ضرا ولا يسمع منهم إلا شرا ولا يجد من أعينهم إلا سؤالا واحدا متى نرتاه منك وأما البركة في العلم فجلية واضحة فالبعض زكي ما لديه من العلم وهو قليل فنفع الله به مدرسا أو مدرسا أو داعيا أو أو أو موظفا أو غير ذلك وضدهم من لديه علم كثير لكنه لا أثر لنفع الناس منه والبركة إذا أنزلها الله عز وجل تأم كل شيء في المال والولد والوقت والأمل والإنتاج والزوجة والعلم والدعوة والدابة والدار والأقل والجوارح والصديق ولهذا كان الخطبة عن البركة مهما وضروريا فكيف نستجلب البركة أيها الإخوة نستجلب البركة في حياتنا أولا تقوى الله عز وجل فهي مفتاح كل خير قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر على باله وعرف العلماء التقوى بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله قيل لأحد الصالحين إن الأسعار قد ارتفعت قال أنزلوها بالتقوى وقيل لرجل من الفقهاء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فقال الفقيه والله إنه ليجعل لنا المخرج ثانيا قراءة القرآن أي مما يجلب البركة في حياة المسلم قراءة القرآن فإنه كتاب مبارك وهو شفاء للأسقام القلوب لأسقام القلوب ودواء للأمراض الأبدان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والأعمال الصالحة مجلبة للخير والبركة أي أعمال الصالحة كلها مجلبة للخير والبركة ثالثا الدعاء مما يجلب البركة الدعاء فقد كان النبي يطلب البركة في أمور كثيرة وقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير كما رواه أبو داود في سنني وكذلك الدعاء لمن أطعمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أن تقول لمن أدامك اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم رابعا مما يجلب البركة في حياة المسلم عدم الشح والشرح في أخذ المال قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع رواه البخاري في صحيحه خامسا مما يجلب البركة في حياة المسلم الصدقة في المؤيان الصدق في المؤاملة من بيع وشراء قال من وشراء وشراء قال صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مهقت بركة بين يعني بركة بيعهما إذا البيع إذا كان بين البائع والمشتري صدق في هذا البيع أن الله يجعل البركة في بيعهما سادسا مما يجلب البركة في حياة المسلم إنجاز الأعمال في أول النهار التماسا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة في ذلك أي من عمل صباحا وعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها انظر حديث رقم في صحيح الجامع يعني قال بعض السلف عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق هذا الرجل هذا كلام بعض السلف الصالح صابئا مما يجلب البركة في حياتك أيها الأخ اتباع السنة في كل الأمور فإنها لا تأتي إلا بخير ومن الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه الترمذي وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم ثامنا مما يجلب البركة في حياتك أيها المسلم حسن التوكل على الله عز وجل قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروه بطانا أخرجه ابن ماجه في سننه تاسعا مما يجلب البركة استخارة المولى عز وجل في الأمور كلها والتفويض والقبول والقبول بأن ما يختاره الله عز وجل لعبده خير مما يختاره العبد لنفسه في الدنيا والآخرة وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه هذا هو محل الشاهد ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أخرجه البخاري عاشرا مما يجلب البركة في حياة المسلم ترك سؤال الناس قال صلى الله عليه وسلم من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان يعني قمنا قمنا ألا تسهل حاجته ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت عاجل رواه, رواه إمام أحمد وقال ثاني الحادي عشر الإنفاق والصدقة مما يجلب البركة في حياتك أي كثرة الإنفاق في سبيل الله والصدقة للمحتاجين فإنها مجلبة للرزق كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليه رواه مسلم الثاني عشر مما يجلب البركة في حياة المسلم البعد عن المال الحرام بشتى أشكاله وصوره فإنه لا بركة فيه ولا بقاء والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وغيرها كثير الثالث عشرة الشكر والحمد لله على عطائه ونعمه مما يجلب البركة في حياتك أيها الأخ قال تعالى ويس أه، وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم الرابع عشر أداء أداء الصلاة المفروضة قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى الخامس عشر مما يجلب البركة أيها الإخوة المداومة على الاستغفار لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah masu yawa daɗaɗa wanda suke ƙunshe da albarka kamar yadda Ubangijinmu yake so kuma ya yarda ina shaidawa lallai ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa tsira masu yawa da wanda suka biyo bayan sahabban da kyautatawa har zuwa tashin kiyama ya uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani lallai ya ku ’yan uwana lallai da yawa mukan ji a bakunan mutane a yau cewa albarka ta yi ƙaranci wato ƙarancin albarka a cikin rayuwa a cikin al'amura rayuwa albarka kamar an ɗauke ta an kwashe ta a cikin rayuwa al'umma a yau me ya kawo wannan kuma ana fira da can kakanni da iyaye suna ba da labarin rayuwar da su kuma za su riƙa bayanin albarka a cikin dukkan al'amura albarka a cikin rayuwa albarka hatta a rayuwa ta jiki albarka cikin dukiya da dukkan abubuwa ɗan kaɗan mai amfani to sai mu duba mu ga a yau yau kuma ya ake fama ga abin nan ka ce da yawa amma babu albarka me ya jawo haka me ya kwashe albarkar ne lallai musulmi a ɗabi'ar ɗan adam musamman musulmi da yake fatan alkhairin duniya da lahira kullum yana so ne Allah ya sanya masa albarka a cikin lokacinsa a cikin rayuwarsa a dukiyarsa da 'ya'yansa da duk abubuwan da yake so musulmi yakan yi addu'a Allah ya sanya mai albarka yakan roƙi Allah mabuwayi da ɗaukaka ya sanya mai albarka a karan kan shi <clears throat> da duk wani abu nashi manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi irin wannan addu'a ɗin mai yawa a cikin abubuwa da dama cewa Allah ya sanya albarka magabata rayuwarsu hatta gaisuwarsu za ka ga ƙunshe take da bayanin albarka barakallahu fika da an haɗu barakallahu fik barakallahu fika barakallahu fi ahlika wa malika irin wannan haka yake saboda haka albarka ‘yan uwana musulmi, mu sani me ake nufi da ita ne ita albarka. Albarka ita ce tabbatuwa alkhairi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan komai naka. Allah ya tabbatar maka da alkhairi a cikin abin, ya sanya maka albarka. Ita albarka in ta sauka cikin abu ɗan kaɗan sai ya zama mai amfani mai yawa. nan idan ta sauka a cikin abu ma mai yawa to sai abin ya amfana saboda haka yana daga cikin mafi girman wato abin da ake gani na albarka a cikin al'amura shine ya zama abin da ka samu ɗin na lafiya ne in na dukiya ne in na ‘ya'ya ne duk abin da ake samu a fatan alkhairi cikinsa to sai ka aiwatar da shi wajen aiki wajen ɗa'a ga Allah to wannan abin ya zama mai albarka idan rayuwarka ce daga wayewar gari zuwa dare kayan ayyukan ɗa'a ga Allah wanda za a rubuta maka lada to yau rayuwarka ta yau ta zo mai albarka haka nan idan ƙuruciyarka kullum kana aiwatar da ita wajen ɗa'a ga Allah ƙuruciya ta zo mai albarka haka nan dukiyarka kana aiwatar da ita wajen aikin Allah wajen abin da Allah ke so to dukiyar ta zo mai albarka saboda haka mu lura da kyau magabatanmu nagari da suka gabata zaɓaɓɓu malamai nagari da ɗaliban ilimi da bayan Allah na ƙwarai za ka sami rayuwarsu tana ƙunshe da albarka za ka sami mutum wato ɗan abin da yake da shi na jari ɗan abin da yake da shi na dukiya yana can bahi cikin lissafin masu kuɗi yana can ƙasa a cikin jerin wanda ba a lissafa su masu akwai amma idan Allah ya sanya albarka a dukiyar tashi sai ka ga halinsa ya yi kyau sai ka ga ba mai zuwa gurin shi yana bin shi bashi sai ka ga ziyartar masu ziyara na 'yan uwa da abokan arziki masu zuwa su ci arziki su kawo ziyara duk bai damun shi kullum ana dafawa a ciyar kullum yana miƙawa to wannan dukiyar tashi ko da take kaɗan ita ce mai yawa ita ce mai albarka a gefe guda kuma haka nan za ka sami wani shi ma shi ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwal amma kuma sai Allah ya sanya ma ya albarka sai ka ga wannan ‘yar tashi ta haifi jikoki masu albarka masu ɗa'a masu kyautatawa ‘ya ɗaya ce mace amma sai ka ga mahaifi kakan nan yana cikin hutu fiye da wanda ya haifi ‘ya'ya goma wanda babu albarka. abin da ake so albarka ta kaga ya haifi ya ɗaya mai albarka albarka kuma ya same ta saboda haka bahaushe abin da yake cewa kaɗan mai amfani yana nufin kaɗan mai albarka kenan hakanan kuma za ka sami wani a lokacinsa ne na rayuwarsa in ka ɗauki shekarunsa ba su da yawa amma kuma ya aiwatar da su wajen aikin ɗa'a ga Allah ya amfanar da al'umma kai ka ce awoyin da ya rayu kamar daban suke da na sauran mutane ɗan lokacinsa kaɗan amma yadda yake amfanar da al'umma yake amfanar da kansa sai ka ce kamar shi nashi awoyin daban suke an tsawaita an tsawaita mai su fiye da na sauran al'umma ku lura da kyau ‘yan uwa a irin wannan kuma za ka ga wani shi kuma a gefe guda wanda shi kuma aka kwashe albarka a rayuwarsa ko a dukiyarsa sai ka ga ya mallaki miliyoyi yau sai ka ce biliyoyi ko ma a ce wato inda abin da ya wuce wannan triliyan ya mallake su sai dai ba abin da suke ƙara masa illa wahala wahala wajen tara su da wahala wajen kula da su wahala da rana wajen kiyaye wannan miliyoyin sannan da daddare kuma kwakwalo shi tana ta faman tunani wajen nawa ne kuɗin nawa ne wurin bashi nawa ne kada su halaka tunanin dare A kan dukiyar ta hana shi bacci mai daɗi balle hayya ya tashi je sallah asuba wannan dukiyar ga ta mai yawa miliyoyi ko biliyoyi wannan ita kuma sunanta dukiya mara albarka hakanan a gefe guda zaka ga wani da 'ya'ya masu yawan gaske amma 'ya'yan dukkansu sun haɗu gaba ɗaya ba abin da suke sai gaba da mahaifin nasu Allah ya tsare mu ba abin da suke masa na ɗa'a ba abin da yake ji ta a kunnuwa wato daga bakunansu suna faɗa mai sai shari. kai ma ba wani sanyin ido tattare da su wanda zai kalle su ya ji daɗi kenan in sun tashi tambaya ko kuma tattaunawa tsakaninsu maganar su ƙwaya ɗaya ce matanar tahu minka yaushe wai za ma mu huta da wannan mahaifin namu ne ya tsare mana ya sha mana gaba dukiyar da ya tara ya hana mu ci yau zai kauce mu hau kai kaga wannan 'ya'yan ba su da albarka shi yasa kullum ake roƙon albarka ya uwa musulmi albarka a cikin ilimi in ka kalle ta ita ma ƙarar ce sai ka ga wani bawan allah ilimin nashi ba yawa amma allah ya sanya albarka a cikin ilimin kaga ya zama mai karantarwa mai da'awa mai ainihin faɗakarwa kuma duk da haka ya zama ma'aikaci bai zama cima zaune ga wani ba sai ka ga Allah ya sanya albarka ya ilimin nashi ɗan kaɗan saɓanin wani ya tara ɗimbin ilimin bai amfanar da kanshi ba bai amfana da al'umma ba wannan ilimin ba albarka shi yasa annabi yake roƙon ilimi mai amfani ya yan uwa ita dai albarka idan Allah ya saukar da ita a cikin abu sai ta gane abin a cikin dukiya ne ko ‘ya'ya ko lokaci ko aikinka ko wani abu da kake samarwa in taji kenan ko a matarka ko kuma a iliminka ko a da'awar da kake yin Allah ya sanya mata albarka sai ga mutane na fahimta na saurare ko dabbaka dabbobinka da da ake hawa doki da abin da duka ko gidan da kake cikin Allah ya sanya mai albarka sai ga ka zauna lafiya ka sayi makwabta na gari hakanan kwakwalwarka da tunaninka don Allah ya sanya maka albarka sai ka zama duk maganar da za ta yi alkhairi ga al'umma hakanan gabanka ya su da za ka yi rankwafa su duka sai su zama albarka cikin al'umma hakanan wato hatta maganar da za ka faɗi in Allah ya mata albarka sai ta zama gaskiya to ashe ka ga yawaita magana akan albarka yana da kyau a huɗuba ne a wazuzzukan mu a nasihohinmu mu ga yaran mu mu rika masu bayanin mecece albarka domin a yi ƙoƙari a neme ta malamai sun ce ya za ka ka sami albarka a rayuwarka suka lissafo abubuwa da yawa kaɗan daga ciki shine jin tsoron Allah shine babban mabuɗi na samun takawa domin haka Allah ya ce wainihin da mutane wanda suke cikin alƙaryu za su yi imani su ji tsoron Allah sai mu buɗe masu albarkai la fatahna alaihim barakatin minas sama' albarkai na arziki daga sama da ƙasa sama ta ba da ruwa ƙasa ta fitar arziki kowa ya ci kowa ya wadata ashe kaga takawa Allah ya ce haka nan Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan warzuquhu min haythu la yahtasib wani cikin magabata aka tambaye shi cewa wai yaya za mu ce ne da abin da Allah ya ce dangane da wannan ayar ya rantse ya ce ai haka take in dai muka ji tsoron Allah Allah zai sa mana mafita duk abin da ke faruwa kaga musulmi na ta fama wallahi karancin takawa ne saboda ita takawa yadda malamai suka yi bayanin ta shine ka aikata wato kai aikata aikin da'a ga Allah bisa haske daga Allah kana neman samun ladan ubangiji ka bar saban Allah a bisa haske na Allah kana jin tsoron ukuwar Allah ma'ana ba abin da za zaka kirkiri abin ka ce wannan haram ne bari in bar shi ba shine daga haske na Allah sai abin da Allah ya haramta abin da kuma za ka yi ba kai za ka ƙirƙiri abin ba sai daga haske na Allah Allah ya ce ka yi manzon sai ya koya ma to wanda yake wannan shine mai takawa ya ƴan uwa musulmi mu sani abu na biyu wanda ke jawo albarka a rayuwa shine yawaita karatun alqur'ani saboda shi Allah ya kira shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne mai albarka saboda haka alƙur'ani amfanin shi na da yawa ayyukan alkhairi dukkan su salihan ayyuka su ma ƙofofi ne na jawo albarka a rayuwarka haka nan addu'a ita ma tana cikin abin da annabi yake yawaita yin addu'a shi yasa ma ko ma'aurata in sun yi aure abin da ake musu kinan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin wannan addu'ar ana so auren ya albarka kun ga kenan annabi na addu'o'i da yawa na fatan albarka haka nan ainihin idan ka je gidan wani ya ce da kai ya shayar da kai in za ka tahi sai kai masu addu'a Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum kaga duk addu'a kenan abu na hudu shine rashin wato ainihin rowa da ƙoƙarin neman abin da ba naka ba ka nemi ka mai da shi naka to ka nisanci wannan ka kwashi dukiyar wani ba taka ba ka nemi ka mai da ita taka Allah zai kwashi albarka ka nemi taka ta kanka shi yasa annabi ya gaya ma wani sahabi hakim yake ce mai wannan dukiyar da kuke ganin ta koriya tana mai daɗi mai zaƙi tana da ɗaukar hankali duk wanda ainihin ya karɓe ta ta hanya ta halal to sai Allah ya sanya albarka aiki kake kana cika aiki baka dangwashe sannan kana halallan ka kake ci to sai Allah ya sanya albarka amma dukiyar ba taka ba ka ɗauka ka ci kai waye sai ka tara ƙarshe Allah ya kwashe albarka kaga kamar an yi ruwa ya ɗauki Allah ya tsare mu annabi ya ce duk wanda ya ɗauki dukiya wato ainihin ba tashi ba kenan ta wani ce ba da daɗin rai ba Allah sai ya cire albarka cikin wannan kamar wato wanda zai ta ci ne bai ƙoshi na lillahi wa na ilaihi wanda zai ta ci bai ƙoshi wannan za ku ga yana ci bai ƙoshi to haka wanda yake taɓa dukiyar da ba tashi ba abu na biyar wanda ke jawo albarka shine wato gaskiya a cikin mu'amala cinikayya ne saye ne da sayarwa duk abin da za a yi na mu'amala a gaskiya a faɗi gaskiya a aiwatar da gaskiya to sai Allah ya sanya albarka shi yasa annabi ya ce masu ciniki guda biyu suna nan suna da zaɓi muddin basu rabu ba na shiga kantin ka zan sai abu ina da zaɓi in bai ba in aje in sake wani ko mu sake cinikin duk wannan haka nan wato ainihin annabi ke cewa su masu cinikin suka yi gaskiya su a cikin wannan cinikin na sai Allah ya sanya albarka da mai saye da mai sayarwa kenan idan ko suka ƙi suka ɓoye aibi suka yi ƙarya to sai a kwashe albarka shi yasa yau kasuwancin wasu sai ka kasa gane me yasa ba albarka saboda waɗannan abubuwan suke cike cikin cinikin ga ƙarya ga ha'inci ga ɓoye aibi to Allah ba zai sanya albarka ba ko da za ka ga dukiyar tana ƙaruwa ba za ta yi daɗi ba ga mai ita Allah ya tsare mu na shida shi ne aiwatar da ayyuka a farkon yini abin da ake ce ma jijjihi ko sammako ko tun asuba ka fita neman abinci ka fita neman halal annabi ya yi addu'a ga masu irin wannan a cikin hadisin sakar da ya zo annabi ke ci, Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya ma al'umma ta albarka a abubuwan da take na sammako shi yasa ka ga baccin safe haka kawai ba wani dalili ka je ka ta share bacci har karfe tara har goma baka fita neman halal ba wannan ba daidai ba ne yana da kyau musamman matashi a rika fita neman halal tun sassafe sannan wato ainihin magabatanmu wani yake cewa shi yana ma mamaki wato ainihin ga wanda yake sallah asuba bayan rana ta hudo waya ma yake samun arziki ne kawai Allah na bashi ne dai saboda Allah sunan shi ar-Rahmanu wanda zai ba kafiri ma amma inda za a kalli mutum bai tashi ya sallah asuba ba to sannan kuma ya ce yana neman arzikin ubangiji ka yi manzo ya yi sallar dare sannan ya tashi daga talifajir in alfijir ya keto sannan ya yi sallar asuba ya yi askar na safe wannan dai abin da ya koya mana kenan kai kana can kana ta share bacci musamman matasan mu masu kalle-kalle yau a cikin kafofi da suke hana baccin dare wato da wuri Allah ya tsare mu abu na tara shi ne bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amura na ibada shi ma yana zuwa da alkhairi domin haka annabi ya ce ainihin wato da ya koya ma sahabbansa cin abinci in ka zo ya ce albarka tana sauka tsakiyar abinci ne in za ku ci ku rika ci daga gefe har tare da tsakiya ɗin kada ku ci tsakiyar in kuka cinye tsakiyar kun cire albarka kenan amma daga gefe kuna ci sai ku tare da albarkar ashe kaga annabi ya koya mana abubuwan da zamu mu sami albarka da yawa haka nan ma wato wajen abinci in kana ci ya zuba annabi ya ce ka ɗauka ka kakkaɓe ka ci baka san inda albarkar take ba in kana ci ka zuba daidai ka siɗe baka san inda albarkar take ba ka tsotsa 'yan yatsunka wannan yau duka wasu gani suke ƙauyanci ne wai a sa ma abinci ka cinye duka ai wai kai mayan waci ne sai dai ka ci rabi ka bar rabi nan ya ka saba mu sunnar manzo kuma ka ba albarka Allah ya tsare mu na takwas shine kyakkyawan dogaro ga Allah shi ma yana bada bu mabuɗin albarka a cikin rayuwa na tara shine yin istikhara a duk abin da za ka yi ka nemi ba dacewa Allah da zaɓinsa kai karka zaɓa ma kanka da kanka shi ma sai ka sami albarka a abubuwan da kake yi na goma shine barin tambayar mutane da roƙonsu da miƙa hannu da kai buƙatar kaurinsu shi ma yana kwashe albarka a rayuwa in kana neman albarka nemi wurin Allah sai Allah ya baka arziki ya sanya maka arziki ko kuma ajalinka ya zo shi kenan ka gama samun abin da ka samu na goma sha ɗaya shi ne ciyarwa da yin sadaka ga mabukata da ciyar da bayan Allah shi ma yana yalwata arziki domin Allah ne ya ce duk abin da kuka ciyar na wani abu ko menene to Allah zai mai da gurbinsa zai mayar maku dukiyarku kun ɗaukaka addini kun taimaka shi ma za ku samu Haka nan ainihin annabi yake cewa a cikin hadisi ƙudisi Allah ke cewa ya bana adam anfik ya kai dan adam ciyar wato ku alaika, ni ma sai in ciyar da kai saboda haka ya bayan Allah kar ku rika nuna wayanku ku rika ciyarwa fi sabilillah na sha biyu hanyar albarka a rayuwa shine nisanta dukiya haramun duk ta kowace irin fuska in an ce ma wannan dukiya ta haramun ce to ka sani babu albarka a cikinta da nasoshi da yawa ɗaya daga ciki faɗin Allah ya riba warbi sadaqat Allah yana kwashe albarka yana ɗebe ta a cikin duk mu'amalar da za a yi riba sannan kuma abin da ake yi na sadaka wanda ake don Allah Allah yana burin ƙasa shi saboda haka yan uwa an nisanci abubuwa dukiyoyi na haramun da dukkan hanyoyinsu na sha uku shine godiya ga Allah da yabo a dukkan ɗa wato ainihin akan kyautar da ya maka da neman da ya mabawa shi ma yana yawaita albarka a cikin abin da Allah ya baka ka riƙa ma Allah godiya game da abin da ya baka la in shakartum la azidannakum in kun gode sai in ƙara maku in ko kuka kafirce kuka yi butulci to azabar Allah tana da yawa Allah ya tsare mu na sha hudu wato shine yin ainihin yin sallah ta farilla tare da jama'a shi ma yana jawo albarka a rayuwa na sha biyar shi ne ainihin yawaita istighfari ko yaushe kai ta istighfari ka ɗauka in ɗauka mu masu laifi ne mai ta neman Allah gafara domin haka Allah ya ce a cikin ainihin suratu no a je a karanta ayar na ga lokaci ya yi kuma akwai yanayi na rana Allah ya mana albarka a dukkan rayuwarmu Allah ya sanya albarka a dukiyarmu ya sanya albarka a 'ya'yanmu ya sanya albarka a duk faɗi tashinmu duk abin da muke Allah ka sanya albarka a ciki Allah ka yi mana albarka Allah ka yi ma dukkan musulmi albarka Allah ka samu cika muna masu albarka ya Allah ka karbi addu'o'in Allahumma izal islam musulmi wa azil shirk wal mushrikin wa dammir ibada ad-din wansur ibadak al muwahhidin bi rahmatika arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya wanda aka yi masu aiki a asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadunsu dukkan marasa lafiya mu Allah ya basu lafiya mu kuma ya kare mu da lafiyar da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله daidaita da kafada tsara da kwafuwa juna a daidaita Allahu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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر